ƙungiyar 'yan bindigan Avengers na neman gurgunta tattalin arzikin Najeriya musamman na 'yan kwanakin nan bisa la'akari da mummunan hare-hare da ƙungiyar ke kaiwa kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin Niger Delta. Harin baya-bayan nan dai shine wanda ta yi ikirarin kaiwa kan kamfanin man Chevron mallakar ƙasar Amurka. ƙungiyar dai ta sanar cewa ta yi watsi da duk wani shiri na sulhu da gwamnatin ƙasar domin kawo ƙarshen hare-hare da take kaiwa. A baya dai an ruwa ruwaito ministan man fetur kasar yana cewa gwamnati za ta soma tattaunawa da 'yan sabuwar kungiyar ta Avengers. Kungiyar ta Avengers zai ta ce za ta fiddo da wasu sabbin dubaru domin faɗaɗa hare-harenta na zamani a kan kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin na Niger Delta kuma shirin tana nan na soma kakkaɓo jirage da suka ratsa ta yankin ta na Niger Delta mai arzikin mai. Sa'annan kuma ta kira kamfanin ayyukan haƙar mai da cewa masu kunnen ƙashi ne kuma kuma ta nuna su shiga taitayinsu to kan dai wannan dabarwa na ji ra'ayoyin 'yan yankin na niger delta dangane da tsanantar har-haren ga abin da suke eh, cewa suna francis john ne mu mawala gaskiya ban iya ce ma mun san mi'a dalili da suka irin abubuwan da suka yi gaskiya la mu wala ba mu jin daɗi ne wallahi kamar suna so su kashe ƙasar ne don mu ma da a cikin region in nan mala kallon su ɗaya muka yi muna zargi wasu yan siyasa wasu wani a cikin siyasa wanda suna sponsor insu dole dole haka ne don in ba wani a cikin siyasa irin makamai da suka sai da irin abubuwan da suka da confidence inda aka gare su na yin wasu abubuwa dole na sai akwai wanda ka ba su backup wani babba cikin gwamnati wanda ka ba su backup Mr. Ihiru So my own opinion is this during the former regime I think there was somehow they negotiated Wannan yana cewa ne ni a ra'ayina tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta biddo da samar da ayyukan yi ga 'yan bindigar yankin Niger Delta da kuma tura su kasashen waje domin yin karatu sai dai kuma a wannan karo ba a fiddo da wannan shirin ba saboda haka ina ganin shi ya kara dagula al'amura amma dai idan za a bi hanya ta sulhu domin samun zaman lafiya a yankin mu Niger Delta to muna bukatar hakan ita kuwa wannan ta ce. name is Mrs. Harry. Uh, for me, to withdraw uh, military is not a good idea. Tana cewa ne dai a ra'ayina ban ga amfanin janye sojoji ba a yankin mu na Niger Delta idan an yi haka tsaro kan ƙara taɓarɓarewa illa dai kawai muna buƙatar daidaito domin samun zaman lafiya a yankin namu na Niger Delta mai arzikin mai shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba ya ce. My opinion is that federal government should not withdraw military from the Niger Delta. They should remain because it prevents a lot of Babu wani batun janye sojoji a yankinmu na Niger Delta illa illa kawai a fafata da 'yan kungiyar ta Avengers domin gaskiya mu ba mu san su ba kuma ba mu san ko su wane ne ba zaman lafiya muke so a yankin mu kasar Amurka ta nuna damuwa matuka game da yadda 'yan bindigar Niger Delta Avengers ke kai hare-hare kan cibiyoyin man kasar Amurka dai ta bukaci a sasanta lamarin cikin ruwan sanyi hare-hare dai da 'yan kungiyar ta Avengers ke kaiwa kan bututayen mai da iskan gas ya sa dimbin man da kasar da ke haƙowa a kullum ya yi raguwar da bai taɓa yin irin ta ba kusan shekaru ashirin da suka gabata lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya